tsarin jadawali akwai lokaci daga mahalarta amma za mu sanya insha Allah mu dan uwa da uku wanda za su lokaci a bangarori daban-daban wanda abu na farko za mu kalli malam Usman Bala Basoli wanda zai mana lokaci na minti biyu a kan abin da ya shafi rike amana a bangaren gwamnati. Allah ba su Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga malaman mu da karantar da mu wannan bangare na ba mu yi Afirka. A hakika aikin gwamnati yana cikin babban matsala kamar yadda malaman nan suka fuskanta. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu mu daga waɗannan matsaloli. Kamar yadda aka ambata matsalar rashin zuwa wajen aiki a kan lokaci. rashin zuwa wajen aiki a kan lokaci da kuma in an je aikin ba a ba shi haƙƙin da ya kamata a ba shi to hakika da ya kasance cewa ma'aikata an kiyaye wannan haƙƙi na zuwa wajen aiki a kan lokaci da kuma yin abin da ya kamata a lokacin da aka zo wajen aikin to insha samu za a samu sannan ita kanta gwamnati ya kamata ita ba ta raka ba da haƙƙin da yake a kanta a ce ma'aikaci ya yi aiki na tsawon wata ɗaya amma ba za a bata albashin shi akan kari ba wani ma a ce an ɗauki mutum sabon ma'aikaci wanda yake an ɗauke shi an tura shi ƙauyen da ƙila dole sai ya yi amfani da kudinsa sannan ya je wannan ƙauye karanta to a ce ya ɗauki tsawon wata bakwai ba ba shi ko ba to kaga wannan gwamnati ma tana yaudarar kanta ilmin da ake cewa ana kokarta farfado da shi a taimaka al'amura su ƙara gaba to ta ina za su ƙara gaba malami na jin yunwa ga ɗalibi an ba shi abinci ya koshi ina ilimi zai yi kuma za ka ita ma gwamnati ya kamata ta gyara daga nan ɓangaren Allah ya mai assalamu alaikum sana usman Allah ya saka da alkhairi ah, mun ji tsokaci daga abin da ya shafi aiki na gwamnati Allah ya ba ikon kowane bangare gyara sannan bayan nan za mu buƙaci malam umar harun asalafi game da tsokaci akan abin da ya shafi amana ta bangaren sana'o'i ana shiga wani jama'a kun san sana'o'i duk wanda yake yin sana'a ya sanya su zai kyau ta kuma ya sai da zai mu da idan ba ko ba ce yin wani aiki to sai za a yi shi da kyau ko kuma a mutu da shi to na da gaskiyar amana kai da ka san idan kai yi ta za a mu an muna da ko da ko shi wanda aka yi wa bai sani ba to ka ji tsoron Allah ka yi shi da kyau misali kana yin sana'ar takalma akwai kila irin zamtin da in an sa nan zai zauna amma sai ka san ba shi kamata a sa kana sana'ar magunguna akwai irin maganin da ka sha zai yi amma ba irin shi guda ce a misali kana sana'ar tela akwai irin aiki da an yi ba zai warware ba irin aikin hannun nan akwai wanda an yi zai warware amma zai dan zauna zuwa wani lokaci amma shi wanda kana ta bai sani to abin da ake nufi da wannan shi ne ka ji tsoron Allah ka yi shi yadda ya kamata wannan shi ne saboda a samu a ci abinci na halal musamman nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a an sha a ta a shi dalilin da ya sa shi an ce da ya haram tabbata haram shi abin da ya sha haram asali ma ma ya kun shi ya ce da shi da haram to idan zai kwana yana sallah yana sa hannu yana zama da hawa ne ta ya za a samu da kai ko so kake kana yana sa Allah ya sa to ka ci halar a sana'arta ka ci halar a cikin ayyukan da kuma rubuta misali na taɓa yin aikin a kan mai idan kana yin aiki a kan mai akwai za ka cuci mutum kuma bai sani amma kuma Allah ya sani hmm. idan kai direba ne na motar can kada akwai za ka yi abin da za a yi ta ba sani amma kuma Allah ya sani hmm. haka sana'o'i suke dukkan sana'a ne ita ya sanya da in ya yi ta ta yi kyau kuma ya sanya da in ya yi ta ta munana ko da kuwa da aka yi wa wannan aiki bai dace ko da aikin kwano noma aka ba ka. akwai yadda in yi kai ka san yi kyau kuma wanda kai wa zai ga alama akwai yadda in kai kai ka san bai kyau ba amma kila ba a ce ba to ka ji tsoron Allah ka kyau na aka saboda ka ta halar ka ce ta ka ce iyalan ka halar ka koma da Allah ba a kuma da da laifin kuwa Allah ala su shirin ta assalamu alaikum ba ita ga da sai na ah, malami na gaba da samu kusace mana tsoron shi ne shek malam nuna gambo wanda ne lokaci ne a kan abin da ya shafi amana ta bangaren malami da kuma al'umma allah shi ba su malami ce a baya ga kusurcin ilimi ɗalibi da malamai abu farko duk wanda zai magana kan ilimi ya tabbatar da cewa ya koya kuma a cikin ilimi zama da malam ya faɗa akwai abin da zai iya yiwuwa kai masa hawan tawara wajibi ne ka na masa ka nema wajen wanda suka iya a lokaci kana koya ta haka ke samun magana ka abin da ya shafi ilimi ko kusa masa ba tare da ka koya ba babu shakka ya kan da mai yin haka kuma ya fatar da duk wanda suka je wajen sajan su koya wajibi ne ka kuɗi ma sannan ka iya wani malami ya ce ya zungul gamru annar ba ta hadi a kafa hannun da idrakin umuri wala ya tarin ce kudu ce an da biya ga wani da hakkiyarar asalin fakiri wa maramar kuluma bi gairi shekin ya zungu an istiratin mutafafini وتلتبس الأمور عليه حتى ya kuna haɓar da minti hakimi duk mutumin da zai nemi ilimi ba tare da ko duk mutumin da zai magana kan ilimi kawai ta hanyar ya tara littafai tana karantawa bai ya koya ba ko za a samu matsala wannan gaba kuma bil hakika yana da bukatar nan naga ga muda da ban ilimi da yawa za a mun cewa karatu dukkan fikihu bal ma waɗansu musu da suke yi saboda shi ya ƙi Ai masu irin wannan hawan kawar a jan dukkan mutum don ya yi haya da islam ko ya yi digiri a shi ba a iya karanta askari ya kaya da ya koya wannan ya sa sai ga ya koma jeji yana shaman wannan dan amma sauran da suka sai na addini bai ko ba sai koya ba irin waɗannan maraƙi da ya kamata ya haɗu da su a fara masa ilimi daga tushensa har zuwa inda Allah ta'ala da zai tsaya ba zai ce ba za a zo ana karatun asabar lahadi da asuba ko ana karatu tsakanin mafi da isha duk ba zai ce ba da ya kai wani labar da ilimi shi kenan sai mallaki littattafai shi ma kawai sai ya rawani ya fara karantarwa wannan babu shakka zalintar kai dole ne ka koya abu na farko dole ne ka faɗi gaskiya bayan ka koya duk abin da ka iya ma ne muka bayanin sa to ka faɗi gaskiya cikin amara ta ilimi dole ne ka yi aiki da abin da ka sani gwargwadon ikonka abubuwa tana guda uku muhimmai ne ka koya in ka koya ka karantar da shi yadda ka koye shi ba tare da ka jirkita shi ba jirkita shi nau'i ne na yahudanci kusan ilimi kuma ba za ka faɗe shi yadda ka san shi ba abu na uku ka tabbatar da cewa ka yi aiki da shi sauran al'umma ana bukatar amana ga kowannen mu kullum in an karanta wancan ayar innan ba ka ya amurku an tu'atul amanat ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih wannan aya tana kada hanta ta kware da gaske musamman ba ya ta inganta daga abdullahi dan mas'ud cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wani wanda yake amana ko ya take koya take komun kankantar da a rangoba alkiyama za a sanya watannan amanar da ya ci a cikin wata doguwar rijiya mai zurfi ta wuta sai a dutse watannan amanar sai a sa can watannan rijiyar sai shi kuma a ce da shi zai shiga a amma ba zai shiga ba sai bayan ya shiga cikin watannan rijiya ta wuta ya ɗauko amanar da yake ya hannun ta ta gaba abokanta sawa'un ba ta sane ce amanar ta a ƴaƴansa ne dukkan waɗannan ɓangarori da malam ya bayani to sai abdullahi dan masu ne ce shiga cikin rijiyar sai ya yi ƙasa ya yi ƙasa ya ce can ƙasarta sai a ta masa amanar da ya ce sai ya ɗauko a kafaɗarsa yana daddafo rijiyar sauta har sai ya zo sama zai fita duk da zai fita sai wannan amanar da ya ɗauko sai ta tsari, sai ta koma cikin rijiyar zundu ta ƙara komawa ƙasa sannan sun wayan hauri ha, ya ƙara sukula sun gursanawa ya ƙara yin kasa ya ce ya ƙara ɗauko wannan amanar ya ƙara dawa da ita gaba har sai ya zo zai fito da ita ta ƙara komawa haka zai yi abadan ne abadan ɗabide abadan ɗabide har haka zai har abada haka abdullahi ibn mas'ud ya faɗa ku karanta tafsirin al-imam ibn kathir ad-dimashqi karkashin waɗannan aya da haka jama'a kar mu ci amana amanar ko da ta magana ce sahabbai ba ta cin amana ko da kuwa amana ta magana ce Allah ta'ala ya ba mu ikon yawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ba ta cikin sarki sata da alkhairi mun ji bayanai masu gamsarwa saura aiki Allah ya taimake mu akai Allah ya tsare mana imanin dangane da abin da ya shafi dangane da abin da ya shafi tambayoyi tun da ban karanta ban wurin tantancewa nake ga zan ba malam Ismail Ahmad dama don ya karanta tambayoyin da ba su wuce kaɗan ba don malamai su da shi akai kafin mu je ga malamai. Thank you. wannan mai tambaya ce ko akwai inda cin amana ya halatta kamar a bayan kasa in mutum bai ba za a ɗau mummunan mataki a kare abin da gara ba wai ita ma ya sai dai ma'aikatan ma'aikatan ne idan ya yi wannan abincin amana sai zama wannan ma'aikatan amma wajen suwa gabani da ke samanta sai sa shi mana tursa ta shi ne to ko in tursa ta ka yi bi halatta ba kun gane wani bi halatta ba asalan ka gane wannan idan ka tabbatar da bai halatta ba sai a dawo babin da ta saba hadis ya rabai wanda yake wannan shi kuma ba zai yi a bada an kai da ya ne ko a a ba sai an kalli mai irin amana ne wannan ne a da idan kuma kayan ne zai sababa da shi idan ba ido ne zai shi ne zai da ba ka kan wannan ma ka san da tambaya ta gaba menene hukuncin albashi na saboda ba na zuwa wurin aiki kamar kun rashin tsoro a wurin ga ga wannan shi ma wajen aikin na kan hannu kuma rashin tsaron mujimar wurin aikin na kan zan ya bane rashin tsaron kuma a jimkwa da yake wani kuma shi da rashin tsaron don haka an kan tsalla idan ta farko shi asali idan ka je wajen aiki albashin halal idan baka je kayi wannan aikin haramun idan yanayin rashin tsaron ma'ana kana da haƙƙin a baka